mai kamala amatullah amana ta Allah amatullah tawa amatullah kenan baiwar Allah baiwar hello ba amatullah bace mun ga numban ka ne a cikin wannan wayar an yi sabin numban da ya yi sabi eh ni yayanta ne don Allah tana ina me ya faru da ita to alhamdulillahi a ah, dalilin da sa dama da bugo maka waya kenan domin sanar waɗannan a da ah, Allah za ka iya zuwa ka same mu a nan a police headquarters Ok, to gani nan yanzu zanzu Ahmatullahi kyautar Allah Ahmatullah kenan Ahmatullah Ahmatullah waiwar Ahmatullah Ahmatullah kenan Ahmatullah Ahmatullah waiwar Allah Ahmatullah kenan Hello baba yanzu aka kira ni da waya Ahmatullah daga ofishin 'yan sanda na 'yar akwa ba su gaya min ba sun dai ce in zo yanzu eh yanzu haka ma gani a bakin titi ina neman a daidaita sau to to amin insha Allah Yalaɓai me ya faru da ita? Ina takaicin sanar da kai cewa Allah ya mata rasuwa. Ta rasu. Ta rasu baka ce yallaɓai. Kwarai da gaske. Allah ya wa lahi rasuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un garin yaya ta rasu bige ta akai da mota to wannan shine abin da muke so mu binciko mu gano garin ya akai ta rasu amma yanzu dai maganar da nake gaya maka an samu gawarta ne a Samaba Hotel hotel kwarai da gaske an samu gawanta a ɗaya daga cikin ɗakunansu me zai kai amatan hotel wannan abin da muke bincike kenan mu gano amma a iya saninka kana ganin akwai wani wanda ka sani wanda za ta iya zuwa gurin shi a hotel nan babu ba na taɓa tsammanin amatan lata je hotel inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah ya labai zan iya ganin ta dan saboda ina so in tabbatar da ita din ce ba wayar ta ce ta shiga hannun wata ba gida ɗaya kuke zama da kai da ita eh gidan mu ɗaya yaushe when last ka ganta yaushe ne ganin ka ta na karshe tun jiya da ta ce za ta je gidan su kawarta ba mu sake jin ta ba ko ganin ta har kawo yanzu da nake gaban ka don kiran da ka yi min ma na dawo daga ofishin 'yan sanda na hutura division akan report din batan nata ka ya tabbatar da cewa ita din kenan tunda ita ma wannan ta mutu ne tun jiya amma ba a gano mutuwar ba sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don Allah ya labai a kai ni in ganta. Kar ka damu za mu kai ka ka ganta domin mu tabbatar da cewa ita da ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya Amatullah ta yaudare mu. Yarinya nan ta yaudare mu. Amatullahi ba ta yaudare mu ba. Ban yadda cewa za ta yaudare mu ba. To, ta je ɗaukar karatu ne kenan a hotel, ko? Abin da ke so a ce kenan. ta tafi ta yi daukan karatu shi kawai ke so a ce a tsaya nan ko ba daukan karatu ta je yi a hotel ba amma ni na san cewa ba abin da kake tunani ne ya kai ta ba wannan mun nake na bani mamaki wallahi tallahi duk lokacin da aka zo ana yin magana an yi nan sai ki nan in an yi nan sai ki nan ga dan wata abin da ya faɗa da kanta fa ta je tana lalibe tana tambaya ta tambayi ɗaki mai lamba takwas an nuna mata kuma ta shige ciki ba fa kama ta aka karɓar aka kai ta ba malam amatan layi ba za ta kai kanta hotel ko ta kai kanta inda za a kashe ta ba wallahi ba za ta yi ba to kai ta aka yi kenan shaƙe ta aka yi aka yi ta kenan shine dalilin da zaki ki faɗa wannan maganar ko kullum ke tunanin kenan abin da ke faɗa kenan gashi yarinya ta zo ta yi bayani ta ce ta ji tana waya kin ce ke bike ta ba kin kawo wasu bayanan ki ba, to kuma yanzu ga wannan bayan da shi zo da shi ga inda ya je ya gani ga abin da aka faɗa wannan shi ma bike da shi ba malam na san irin tarbiyyar da na yi wa 'yata na san tarbiyyar da na bata wallahi ba za ta aikata haka ba akwai wani koyayyen al'amari yanzu dai duk ba wannan magana ce ta fi muhimmanci ba batun karɓo gawarta a zo a yi mata sutura shi ya fi muhimmanci a ina a yi mata sutura a ina na ce a yi mata sutura a ina ba wato a ina za a yi oho ku ka sani me kake nufi da a ina za a yi mata sutura ba za a kata da gidan ba ni na yadda da cewa yarinyar nan shekara da shekaru irin tarbiyyar da muka bata na sani irin tarbiyyar da muka bata nutsatsiyar yarinya ce mai hazaka tana kuma da nutsuwa amma wa'annan abubuwan da suka je suka rinka yi da Nadia wai sani so nawa suka kulla so nawa aka yi ta hotel din so nawa aka bata kuɗi ɗari bibi ɗari bibi so nawa aka bata je ba mu sani ba sai yanzu kuma wannan haka ta faru kuma ku zo kuma magana mana waya ɗauko ta zuwa kata nan waya a mata wanka a nan gurin to ba nan gidan ba to ina za a kai ta kana da wani gidan da ya wuce gidan ubanta ina gidan ubanta ta a'a ni ƴata ba ta mutu a hotel a iskan shi ba in da ya ce ta wata nan gidan na yadda ba ta mutu a hotel a iskanci ba saboda haka kuje can ku nemi inda kuje ku kai ta kuje ku da zaba ba na gidan ba ba abin da ya dame ba za ka mun ita zuwa zo abun abun da ta nan gurin ba na kuma ga muku kuma ki daina kuka dole a nan gidan za a kawo ta a yi mata sutura gobe in Allah ya kai mu za mu je wajen 'yan sanda za a yi rubuce-rubucen da za a yi don mu samu damar da za mu je asibiti su ba mu gawarta ya Allah ban san me yasa ƙarshen layi ya zo a haka ba ta mutu a wulaƙance abatan layi ya Allah mai warkace mai yawan sallar mai yawan azumi mai umarni da kyawawan ayyuka mai hani da munana Ya yafiya mai yawaita neman ilimin addini ya Allah <laughs> Allah na roƙe ka Allah ka bada min basira da hikimar da ke cikin wanda al'amari kafin in mutu ya Allah na roƙe ka Salamu alaikum. Salamu alaikum. Sabiu ne. Aliyu a gari kai ne haka da sassafe baka yi waya ba lafiya na ganka haka a talla ta rasu ta rasu wallahi Allah yanzu ma zuwa ne za mu je asibitin mu dauko gawa ta shine na zo in tafi da motar ka dan Allah dama ba ta lafiya ne wallahi ko da kashe ta aka a kashe ta kamar yaya ya kashe ta zan baka labarin je ka fito mu je dan Allah inna lillahi wa inna ilaihi Amatullah baiwar Allah Amatullah mai kamala Amatullah amana ta Allah Amatullah dawa Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Da Amatullah amatullah mai addini amatullah yar makaranta amatullah jama'a yaya me ya faru ne an tara gobe gidan haka. ba an ce ka tara su ba wa yata ni yata ba tara su ba ba wata yata tara su alhaji haffa gida sabi ya je same ni ya ce da ni yarka ta su kuma kai yanzu kana cewa yarka ba ta mutu ba shi sabi shi shi maka ta tara su shi ya gaya mu to ni yata ba tara su ba jama'a kowa ya kama gabansa kowa ya tafi da shi ni ba wani ya tattara yaya yaya na za ku za ku shiga ciki gidan zan bari ki wallahi gidan ki ne su ne zaki kokoya ku kama hanya ku ku ku ku kuma ku ba hanya ka kace da ku haba alhaji jama'a haba alhaji ya aka tara su ka ce wai aka mutu mutu ba ka rena mutane haka to amma na maka bayanin nan da ku alhaji haffa gida sabi ya je same ni yace da ni 'yar ka tara su shi zabin shi ya gaya maka shi ya gaya mu to ni ya tabata mutu ba ni ban rasa yata ba ya tabata rasu ba saboda kowa ya kama gabansa kowa ya tafi inda zashi eh? sai irin magana kake yi haka abinda kunnen ke ji ka dinga irin wannan mummunan kalamai akan yarka bayan ta rasu ba alhaji me zai sa kai wa yarka irin wannan abu yata koko yarki nace yata koko yarki alhaji bai kamata ka hukunta ta da mummunan zato abinda baka da tabbas akan shi ba ka dinga mata wannan zato haba alhaji ba su wata. ka dinga irin wannan kalamai akan da ka haifa a cikin ba tabbas ta shiga hotel na ce ba tabbas ta shiga hotel <laughs> ha wai alhaji shin wannan magana da kai yi a cikin hankalin kake ko kuma ka samu tabo hankali ne abin da ya taɓuwa hankali ma sai in samu dan ba zai yiwu ba a ce na ba yarinya tarbiyya shekara shekaru lokacin gangane ba ta mun tarbiyyarta kuma a ce ba zan magana ba ba wanda ya isa bilal da ba wanda ya isa saboda haka na ce da ku to kowa ya kama gabansa ya tafi inda zashi shi ba wata magana ba ce mai tsawo ni ne dai mai gida ko don haka rashin abin nan yaya yaya ina munafuka kun ganta kun ganta zai ta bata mun tarbiyya eh ta bata mun tarbiyyar yarinya ga nan munafuka argunguma ta yi ta dauke min yarinya ta kaje can aka je aka kashe min yarinya to sai ki tafi can ku je ku dauki gawar yarinyar ku je ku binne ta a gidanku shi ne abin da ya kamata sai je ku binne ta a gidanku a can yafi tunda wannan yarinya da ni wai ta ma wai ke kin fita ma a waje na to ba zai yi ba tsakanina da kai malam Allah ya isa tsakaninka da abadan laye Allah ya yi tsamam ya bai maka ba irin wannan tijara da kake yi mana a kan gawar yarinya da komin da ya taba yi ba. Ni ne zan muku Allah ya isa. Ni ne zan muku Allah ya isa a gaban jama'a gaba ɗaya ga su duk duniya kowa ya ji ni zan muku Allah ya isa. Ni ke ba ni ne ke ba da tarbiyya a gidana. Kika je aka haɗa kai da ki aka bata min yarinya har aka je aka kashe min yarinya. Kuma kice zaki mun Allah sai dai muku Allah ya isa. Allah sai dai muku Allah ya isa. Zaki zo ki mun hauka. hauka ake yi ina ganin dai wannan ne zai samu samu zaman lafiya hey ba da wata yanin nan da wanda wai wai kace wai wai ta mutu ba zai yi ba kowa ya tafi sa ba nan za a zuwa Allah Ali Halimi yake faruwa ne baban ne yake ta koran jama'a wai yake cewa da da su wai matallahi ba yarsa bace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un barin jin same shi barin jin same shi saboda haka wannan magana ce ita ita na gama yi kurum ba wani da zai daga mu hankali a nan gurin sai dai kowa kuma ya kama hanyar sai tafiya sai da shi ai ba hauka ake yi ba haba baba haba wannan abin da kake kokarin yi ba daidai bane to to ga mu abin da yake daidai ko kuma wanda shi ya kamata sai ka ga mun kai baba kafi ni sanin abin da ya kamata magana ta gaskiya wato wannan abin ba daidai bane ya zama wajibi a shigar da yarinyar nan cikin gida a yi mata wanka a yi mata sutura a fito da ita mu yi mata sallah mu raka ta to ba za a shiga da ita ba kuma kai ka fita harka ta zan ci mutunci ka shiga wannan sabgar ba buwanka ka fita harka ta na dai gaya maka ka fita harka ta hauka ake yi koko ni mahaukaci ne koko nan garin gaba gaba ne aka ce da kai ba mu da hankali ne da kusan ku je ku tabbatar ku je ku yadda za ku yi da za a yi na san na fa ce ka ja tawo ga jama'a nan ku bar mun kofar na. Amatalla ba ta da gidan da ya wuce wani. To. Idan kana tunanin ta aikata wani abu, kamata yi ka ba ta waɗannan 'yan auyen ta shiga gidan nan, a yi mata wanka a yi sutura ta daga nan sai ta fita har abada. To ba za a bata ba. Na ce ba za a bata ba. Ko gidanka ne ba za a bata ba. Kuma ita ai ta riga ta bar nan gidan. tuntun ta riga ta kwashe kanta daga wani ma'aiki ta bar nan gidan baba ba kwana za ta yi a gidan nan ba to dan aure take bukata ko wanda baka sani ba ka bashi ballanta na ita to ni ne ku ne ni dauki gidan ba wanda ban sani ba ya so ya shigo mun ciki bare kuma na wani ciki jini na a ce an yi aikata irin wannan rashin mutunci kuma ka zo kana ga mun wannan magana baba sai an yi wa amatan la sallah a gidan nan to to sai a ga mun ta yaya na ce sai a gaya mun ta yaya tun da gidan ka ne sai a gaya mun ba za a yi ba baba idan ba a yi mata ba zan kona gidan nan nan gidan la ilaha illallah yahu yahu za ku kona min gida yahu dan Allah ka zo kona min gida in kai mara kunya ne ka zo kona min gida tun da gidan kana jin naka ne to ni ka zo ka kona min gida ko kuma duk jama'ar ma don ka taro mutane gaba daya a zuwa ce za a kona gidan ka gaida zan gidan ba ku shi ne kai ko ni ba ko hauka nake ni za ka zo kana gaya mace ba za ka kona min gida ku zo kona gidan Assalamu alaikum. Amin Ya na gani cirko cirko a nan, Ya lafiya? Yau malam liman. Barka da zuwa. Amatullahi ne ta rasu. Amma baba ya hana a shiga da ita ciki. To me yake faruwa? Wato abin da yake faruwa shekaran jiya Amatullahi ta fita za ta je gidan kawarta. Jiya kenan. Shi ne yau aka samu labarin gawarta a Sawaba Hotel. shine muka je muka ɗauko ta shine shine ce ba za a shiga ya mata sutura ba malamizu addinin musulunci bai baka damar ka hana a yi jana'izarta a gidanka ba ko ma dai menene zargin da yake mata ko kuma kana ganin laifinta to ai laifinka ya fi nata bare ma babu laifin da ta aikata janta aka yi aka kai ta hotel din yawwa to ga kuma ake hukunta ta da laifin laifin zahiri bayan ba abin da yake koyi ba a san shi ba adama za a shiga da ita gidan nan a yi mata wanka a yi jana'iza ta shiga cikin gida hayya wanda ke banda wannan wannan banda ita ba ki shiga mun gida ba akan me ita ce to gata ita ce ita ce ta ta da ramin ya ba ta ba malam liman na'am sadiya ba na musun cewa rayuwata ba a bar sha'awa ba ce amma kawance na da amatalla abin sha'awa ne ba ni na shiga cikin rayuwa amatalla ba amatalla ta ta shiga rayuwata don ta canza ni kuma wallahi ta yi nasara Malam Hamisu, ya haifi amatalla ne kawai tana zaune a gidansa amma bai san wace ce amatalla bayan da na santa <laughs> ba wai ni nadiya ba idan duk mutanen garin nan za su canza su zama mutanen banza amatalla ba za ta bin ma akan aikin banza ba za ta zaɓi ta hijira akan ta bi ma aikin banza <laughs> idan a idan akwai wata mutu ne kirki to wallahi a matalla ce

Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah da Amatullah mai ilimi Amatullah wannan wani irin al'amari ne ya ubangiji Allah ka fi mu sanin wace ce baiwarka ya ubangiji Allah ka wanke ta kun ji ko kun ji maganar da take faɗa ko ana cewa ita ta lalata ta ni na san ba haka bane tarayyar su alkhairi ce ku je ji yanzu ya Allah Allah ka ji ɗan amatan nan Allah ka bayyana gaske Allah ya mata rama Amatullah, Amatullah, Amatullah, baiwar Allah. Amatullah, Amatullah, Amatullah, baiwar Allah. ni ba shi yasa yawancin masu sa niqab din nan wallahi tsoron su nake ji saboda wata ta tafka ma wani abu sai ka ji kamar me abokina kenan ya kamata idan abu ya faru irin wannan ku dinga yi wasu daga cikin su uzuri ba lallai a ce gaba ɗaya sun haɗu zama da yin ai kuma ni gaskiya ina yi wa amatan na kyakkyawan zato har yanzu da wanda ya yi da wanda bai bai duk da ba haɗawa ne ba yawancin su na ce kai kai ni ma yarinya nan ta yarda da ni Allah aka bani kwangilan nemo ƴan aljanna ita zan je in nemo zame zame za a ga tana tafiya ko wai ba ta ne. tafiya ta take yi a daidai ina tausayin materan sallah ba ga shi ba yanzu ta janyo abin kun ta janyo muku abin kun ya abin da kuke da so ba lalle haka ba bane yin domin nan ku an ya za ta ci mu Allah ya shirya Allah wallahi Allah sarki baiwar Allah amatullah kenan Binka Musa, lafiya dai na gayo yanayin gidan kamar ana kamar ana zaman makoki lafiya? Baki sani ba? Me ya faru? Amatullah ne ta rasu shagaran jiya. Abinda inda ranka an kai ana faɗa. Amatullah, me ya same ta? Yaushe? Ko ita ce na ji ana labari a inda ranka? Ita ce. na shiga uku amma anya ita ce shi na abin da muke tunani kina abin da ya dora mana kai sosai ke wadda shi Maryam Ibrahim kaza tana magana ana gobe da kashe ta ta ji tana waya akan cewa a bata dubu ɗari biyu ka bi da dubu ke ki bari dan Allah Allah ya Maryam ta ce to za ta mata ƙarya ne ku dai rayuwar nan kawai ku ga mutum ta masu zuwa sai su taso ga mota ne ya ƙara su haƙuri amatullahi kyautar Allah amatullah kenan amatullah amatullah waiwar Allah amatullah amatullah amatullah Allah sarki Amatullah Allah sarki baiwar Allah Amatullah kenan Amatullah mai sunan kiyamore Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah mai ilimi a matulla, mai addini matulla. gaskiya bai kamata a kalli amatallahi a haka ba na tabbata akwai rudani a idanuwan mutane da suke yi mata wani irin kallo a cikin labarin mutuwarta wanda kuma idan aka zo batun addini ba wacce ake tunawa sai amatallahi gaskiya wannan abin bai yi ba wato mun yi waya da ita kwana biyu da suka wuce kafin rasuwarta nake ce mata na yi aure ta zo ta ɗora wa matata karatu sai take ce min nawa zan biya ta sai na ce to ki zo gida sai mu yi magana sai ta ce a'a zuwa ba matsala ba ne ba kawai dai mu yi ciniki na ce to nawa zan baki sai ta ce zan ba ta dubu ɗari biyu da hamsin da ƙarfin gwiwarta serious sosai sai nake cewa da ita yaushe kika koyi barazana haka shi ta kyalkyale min da dariya a takaice dai ta min alkawarin cewar za ta zo ta koya wa matata karatu ashe dai Allah bai yi ba dama da ita kuka yi wannan waya kamar ya dama ta gaya maka ne ai wannan wayar da kake magana a kai ita aka gaya wa mama an ji an mata wadda ba ya ɗauka matsayin tana yin magana da wani za ta kai masa kan ta shi kuma zai ba ta dubu ɗari da hamsin. Nan lahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma ya share fagen da sanadin mutuwar ta. lillahi wa ina ilaihi raji'un. Dama haka aka ɗauka? Kaga kira min bawa. Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Zatiya Amatullah mai ilimi Amatullah mai addini Amatullah ‘Yar makaranta Amatullah. Ba ruwanta da kowa. mun kira ta da kyautar Allah. Amatulla sai haƙuri, amatulla sai haƙuri, in an same ta ai haƙuri, in an rasa ta ai haƙuri, amatullahi tawa. Amatullahi kyautar Allah Amatullah ke Amatullah Amatullah waiwar Amatullah Amatullah ke Amatullah Amatullah waiwar Allah Amatullah ke Amatullah Amatullah waiwar Allah ne ƙarya ne Thank you. ina fa na san wanda ya kashe Amatullah. Wanda ya kashe Amatullah? Kwarai kuwa. Wanda ya kashe Amatullah? Kwarai da gaske. Na san wanda ni fara rabon da na kalli ban na manta wallahi ba yanzu kaka yana madara ne a wanda kaka kaka yana da tafiya kai kai ma kwana biyu kalli ballin ba kenan dai haka ne latin kaka yana madara ana ɗauka yanzu yana buga yana ina ne yanzu kaka yanzu ai bar tafi bayan sanan masa ne ma can abin nan haka? Wai dama akwai ruwan product ɗin a gidanku haka? ba a gidanmu ba ce. Nan take shiga da ta yi duk uzurinta. Eh. ga islamiyyar su san wajen ya za a yi fa <laughs> ni ina ciki ba a <laughs> ah, wala wannan ba irin ta ko wace ya baka ganta da niqab ɗinta ba kai kana da problem akwai wata mace da tafi karfin namiji ne duk wannan niqab ɗin da kake gani cire shi muke ma ajiye a gefe ba <laughs> baka da kyau kenan baka da kyau to naji in dai haka ne ka haɗa ni da ita ni kuma zan baka mamaki za ka bani mamaki ko zan ba ka mamaki. Ni nake gaya maka wannan, ni nake gaya maka <laughs> To ai shi kenan. Amatullah, wannan abokina ne, sunan shi kamar ɗan zariya ne. Ran nan da ya ganki ya matsa mu lallai sai na haɗa shi da ke. Ni kuma ba yadda na iya, amma na gaya masa zai iya yiwuwa fa an ba da ke. Ya ce lallai lallai sai na haɗa shi da ke. To Allah ya sa da ya ranki mu zai ɓaci. <laughs> haba yaya me an ɓacin rai ba dai ka yarda da tarbiyyar shi ba <laughs> anyway gashi nan dai zan bar ku kamal Allah ya bada sa'a wai irin dole sai ya hada ni din nan da zan hada ku zan kawo ka wajenta ne eh to shine ba zan kawo ka wajenta ba ko to kamal ga ka ga amatullah yanzu dai zan bar ku Allah ya ba da sa'a <laughs> to shi kira mun kira sai na shigo din Amatullah ya aka <laughs> kunya ta kike ji shine ke tare da fa'ida idanu haka kin san fa irin ku fa ko <laughs> ya kamata dai ki bani dama wai me kake gaya mata ne ya kuka daɗe haka da mutumina ko me zan gaya mata ta ji daɗi ai shi zan faɗa mata ka san fa kowace mace fa da irin abin da take so to ita me ta gaya ma eh to ta dan tsare tana min wasu maganganu nake gaya mata cewa ni mutum ne mai son kaina kuma wannan dalilin nake roƙon Allah kada ya hana ni ta sai take gaya min cewa to me dalilin nawa sai nake gaya mata ni mutum ne mai son kaina kuma ina tsoron kada Allah ya hana ni ta saboda wannan dalilin <laughs> sai muke magana da ita take gaya min me son kaina sai nake gaya mata cewa ke mace ce mai kamun kai da kuma addini hakan ne jawo hankali na a gare ki duk da cewa ni dan swax ne amma hakan bai hana ki damar cewa kin saurare ni ba kuma kin ga ya kamata a ce ke ce zaki ladabtar da ni fito wannan hanyar na samu ne nasara har ka ga mun dade <laughs> gaskiya mutumi na kai nisa wallahi <laughs> to ya zan tsaya kusa bacin na nazarci mata sosai duk abin da ka lura mace tana da shi to kai ka nuna mata baka da shi sai a zauna lafiya Haka ne, haka ne baƙinka. <laughs> To yanzu ina maka ne? Za mu ci abinci. Akwai kuɗi a jikin ka ne? Wato abokina adashin da na zuba fa ya kamata in ɗauke shi akan yarinya. Ban gane ba. <laughs> Ai gobe zan sheke aya da ita. Matsala ta da kai ɗaya kana rayuwa a cikin mafarki. Kai ne kake ganin mafarki ka bani nan da zuwa anjima ka gani. Zan baka mamaki. Anjima fa kace. Kwari ma da gaskiya. bayan mun gama cin abinci sai muka zo gida ya ajiye ni bayan kamar awa biyu sai ya kira ni a waya sai yake gaya mun ga yarinyar nan za ta zo wajensa hotel ta same shi sai na ce karya ne sai ya rantse min da Allah di yadda ake ciki ma in ya fito zai gaya mun bayan awa ɗaya da ɗan wani abu sai na ji shi a ƙofar gidanmu na ji hon ɗin motarsa ah mutum ya kai ya aka ne wala lafiya lau wai kana nufin har ka wuce wajen ne na wuce wuri kai wannan yarinya tsinan yarinya ce ba ban gane ba ha ba yarinya sai ka ce dutse kai ta hada ta da Allah har durƙusa ƙasa na yana ba ta haƙuri duk abin da na zo mata da shi sai ta kawo min aya ko hadisi to amma dai ka kai ta gida don karka ce za ka ba ta kuɗin a daidaita tsaro don ta hana ka in kai ta gida ha ba tun kuɗe ta ma na can gefe ni na fito ma na tafiya ta ta faɗi a jikin bango kai gaskiya amma dai baka da kirki wallahi to ni baka ga abin da ta yi min ba to yanzu ai za ka ji kunyar ƙara haɗa ido da ita kunyar haɗa ido da ita to ni me zai ƙara ma haɗa ni da ita <laughs> ok dariya na baka zo? to kuka zan ma to ba damuwa kaga daga nan ma fa wucewa zan yi ma fa kudin asarar ɗakin ma da ni Allah ya isa kawai kenan za nake ne sai mun yi magana sai mun yi waya kawai anya mutumi na ba kai ka zuga yarinya nan ba ma oho maka <laughs> ni da ne gaba lokacin da na samu labarin mutuwar abin ya daga mun hankali sai na fara sake-saken yadda zan yi sai na tunanin in saka 'yan sanda su je su kama shi ne ko kuwa sai na ga idan na yi haka duk da dai ya gaya mun ba da gangan ta mutu ba tun kuɗe ta ɗin da ya yi ne ta faɗi ta bugu ta mutu amma duk da haka sai ni tunanin niyya za a yi na fita duk da na san cewar bai san da wannan abun ba tun da shi yana zariya ɗazu sai nake samun labarin a rediyo hankalina ya tashi sai na kasa jurewa yadda amatalla take taka tsantsan da rayuwarta a ce ta mutu da wannan bakin fentin ba zan ji daɗi ba ɗazu muna zaune a ƙofar gidan su mun zari sai ga wasu ɗalibai 'yan makarantar su amatalla sun zo wucewa da niƙab sai yaran da suke wasa a kusa da mu suke musu waƙa suna tsokanarsu suna cewa niƙaf ɗin na ƙarya ne sai ɗaya daga cikinsu take cewa kun ga abin da amatalla ta jawo mana ko a lokacin da ta faɗi haka sai hankali na ya ƙara tashi sai na ji a raina ba zan iya barin amatullahi ta tafi da wannan abun ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma gaskiya baka kyauta ba da har ka ɗauki ƙanwarka ka haɗa ta da wanda ka san cewar manufarsa ba mai kyau ba ce wallahi na san ba zai taɓa samun abin da yake nema a ta ba ne to kai in ban da ma abinka yaya za ka bar mutum ha kawai ya zo ya ci bullet ta ko dan abokinka ne ba batun abota ba ne batun makomata ne a baya na sanar da abin da ya faru amma a yanzu ba na batun makomata gara ko meye a mun akan in bar amatullahi a kallon da mutane suke mata kunga abin da ya kamata mi tashi za mu mu je yar akwa mu sanar da jami'an da suke wannan binciken wannan labarin ko ba haka ba wannan zancen naka shine kawai ita ce mafita ku tashi mu tashi tashi tashi ta dankali amma wallahi ba ka da imani ba ka da tausayi yanzu dama ka san wannan magana amma ka ɓoye har tsawon wannan kwanakin? Ai na riga na gaya maka dalili na. Dalilin ka na banza dalilin ka na wafi wannan dalili ne? To bari ka ci wallahi sai mun caje ka dole kai ma mu rike ka a matsayin wanda ya ɓoye mai laifi. Yalla bai koma me za a yi mun sai dai a yi mun in dai hasken amatalla zai dawo a idan mutane. Ah! To shi kenan yanzu a gurguje za mu tura zaria Ah, za mu tura maza maza maza maza maza a kamo shi a kawo shi yau yau din nan Amatullah san cewa Amatullah ba za ta aikata abin da ake zarginta da shi ba kuma na san cewa Allah zai wanke baiwarsa Allah na gode maka Allah na gode maka Allah Allah na gode maka mm, Allah sarki amatullah Allah sarki baiwar Allah amatullah kenan nan amatullah mai sunan kiyamore amatullah kenan amatullah baiwar Allah amatullah baiwar Allah amatullah mai kamala amatullah amana ta Allah amatullah tawa amatullah kenan amatullah baiwar Allah amatullah kenan amatullah baiwar Allah da tsatsiya amatullah mai ilimi amatullah mai addini amatullah yar makaranta a matula baruwanta da kowa mun kira ta da kyautar Allah na amatulla sai haƙuri matula sai haƙuri in an same ta ai haƙuri in an rasa ta ai haƙuri amatin lahitawa amatin lahi kyautar Allah amatin lahaki amatin amatin danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa